Yoshuwa Sura takwas An hallaka Ai Sai Ubangiji ya ce wa Yoshuwa, Kada ka ji tsoro, kada ka karaya, ka ɗauki dukkan sojojin ku kai wa Ai hari, gama na ba ka nasara a kan sarkin Ai, mutanensa, birninsa da kuma ƙasarsa, za ku yi wa Ai yadda kuka yi wa Yariko da sarkinta, sai dai za ku kwashe ganima da dabobinta su zama naku, ku yi kwanto. a bayan birnin, Yoshuwa da dukan sojojin suka fita suka kai wa Ai hari, sai ya zaɓi sojojinsa waɗanda suka fi saura duka iya yaƙi guda dubu talatin, ya tura su da daddare, ya ba su umarni ya ce, Ku ji da kyau, za ku yi kwanto a bayan birnin, kada ku yi nisa da birnin, kowannenku ya kasance a faɗake, ni da waɗanda suke tare da ni za mu nufi birnin, a lokacin da mutanen suka taso mana yadda suka yi a dā, sai mu guje musu, za su bi mu har mu yi nisa da birnin, gama za su ce, Suna gudu kamar yadda suka yi dā, saboda haka lokacin da muka guje musu, sai ku tashi daga inda kuka yi kwanto, ku ci birnin da yaƙi, Ubangiji Allahnku zai ba da shi a hannunku, lokacin da kuka ƙwace birnin, sai ku sa masa wuta, ku yi abin da Ubangiji ya umarta. Ku tabbata kun yi abubuwan da na ce. Sai Yoshuwa ya sallame su, suka kuma tafi wurin da za su yi kwanto, suka kwanta suna fako a tsakanin Betel da Ai, yamma da Ai, amma Yoshuwa ya kwana tare da mutanen. Kashegari da sassafe, Yoshuwa ya tattara mutanensa, sai shi da shugabannin Isra'ilawa suka sha gaba suka taka zuwa Ai, dukkan sojojin da suke tare da shi suka nufi birnin, da suka kai kuwa Sai suka kafa sansaninsu a arewacin Ai, tsakaninsu da Ai akwai kwari, Yoshuwa ya sa mutane dubu biyar suka yi kwanto tsakanin Betel da Ai a yammacin birnin, mutanen suka kafa sansaninsu arewa da birnin, sansani na ’yan kwanto kuwa yana yamma da birnin, amma Yoshuwa ya kwana a kwarin. Sa'ad da sarkin Ai ya ga haka, shi da duk mutanen birnin suka hanzarta da sassafe don su gamu da Isra'ilawa, su yi yaƙi da su, a wani wurin da yake fuskantar Araba, amma bai san cewa an yi musu kwanto a bayan birnin ba, Yoshuwa da duka Isra'ilawa suka bari aka fafare su, sai suka gudu zuwa cikin jeji, aka kira duk mazan Ai su fafare su, suka kuwa fafari Yoshuwa, aka yaudare su, suka yi nisa da birnin, ba namijin da ya rage a Ai ko a Betel da bai fita don ya fafari Isra'ilawa ba, suka bar birnin a buɗe, suka tafi fafarar Isra'ilawa. Sai Ubangiji ya ce wa Yoshuwa, Ka riƙe māshin da yake hannunka, ka nuna wajen Ai, gama zan ba da birnin a hannunka, Yoshuwa kuwa ya miƙa māshin ta wajen Ai, da yin haka kuwa sai mutanen da suka yi kwanto suka tashi nan da nan daga inda suke, suka nufi birnin a guje, suka shiga suka ci birnin da yaƙi, suka kuma cinna mata wuta da sauri. Mutanen Ai suka juya suka ga hayaƙin birninsu yana tahi sama, amma ba yadda za su iya tsira ta ko'ina. Gama Isra'ilan da suke gudu zuwa cikin jeji suka juya suka fara fafarar waɗanda suke fafararsu, lokacin da Yoshuwa da dukan Isra'ilawa suka ga waɗanda suka yi kwanto sun ci birnin da yaƙi, hayaƙi kuwa ya cika birnin, sai suka juya suka kai wa mutanen Ai hari, mutanen da suka yi kwanto su ma suka fito daga birnin suka tasar musu, ya zama na an kama su a tsakiya ga Isra'ila daga kowane gefe, Isra'ila kuwa suka kakkashe su duka. ba su bar wani da rai ba, ba kuma wanda ya tsere, amma suka tafi da sarkin Ai da rai suka kawo shi wurin Yoshuwa, da isra'ila suka gama kashe duk mutanen Ai a filaye da kuma a cikin jeji inda suka fafare su, kuma da aka karkashe kowane mutumin Ai da takobi, sai dukan Isra'ilawa suka koma Ai suka karkashe duk abin da suke cikinsa. A ranan nan duk mutanen Ai da aka kashe mutum dubu goma sha biyu ne maza da mata, Gama Yoshuwa bai janye hannunsa da yake riƙe da māshinsa ba, har sai da ya hallaka dukan mazaunan Ai, amma Isra'ilawa suka kwashe ganima da dabbobin birnin nan yadda Ubangiji ya umarci Yoshuwa, Yoshuwa kuwa ya ƙone Ai, ya mai da ita tarin ƙasa ta zama kufai har wa yau, ya rataye sarkin Ai a kan itace, ya bar shi a can har yamma, da rana ta faɗi, Yoshuwa ya umarta a ɗauke gawar sarkin a jefa a gaban ƙofar birnin, suka kuma tara manyan duwatsu a kan gawar, tsibin na nan har wa yau. An sabunta yarjejeniya a dutsen Ebel, Yoshuwa kuwa ya yi wa Ubangiji Allah na Isra'ila bagade a dutsen Ebel, kamar yadda Musa bawan Ubangiji ya umarci Isra'ilawa, ya gina bisa ga abin da yake a rubuta cikin littafin dokoki na Musa, bagade na duwatsun da ba a sassaƙa su ba, waɗanda ba wani ƙarfen da ya taɓa su, suka miƙa wa Ubangiji hadayu na ƙonawa da hadayu na salama a kai, a can, a gaban Isra'ilawa, Yoshuwa ya rubuta dokokin Musa a kan duwatsun, sai Isra'ilawa duka, da baƙi, da haifaffun gida, da dattawansu, da shugabanninsu, da alƙalansu suka tsaya a gefe-gefen akwatin alkawarin Ubangiji suna fuskantar waɗanda suke ɗauke da shi, wato, firistoci waɗanda su ne Lawiyawa, rabin mutanen suka tsaya a gaban dutsen Gerizim, rabinsu kuma suka tsaya a gaban dutsen Ebel. kamar yadda Musa bawan Ubangiji ya riga ya umarta, cewa su sa wa mutanen Isra'ila albarka. Bayan haka, Yoshuwa ya karanta duk abin da yake a cikin dokoki, albarku da la'anoni, kamar yadda suke a rubuce a cikin littafin dokoki, babu wata kalmar da Musa ya umarta da Yoshuwa bai karanta wa dukan taron Isra'ilawa ba, haɗe da mata, da yara, da baƙin da suke zama tare da su.